amma ba'ad malamai da yan ɗalibai. dalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da nuna mana wannan dare na laraba goma sha shida ga watan sha'aban hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma daidai da uku ga watan fabrairu miladiya shida. muna masallacin cibiyar dare awa ne da ke bisa titin kaduna a unguwar gwiwa locust da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin muwatsa na imamu malik rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabul buyo babu buka ne da ke magana akan <clears throat> sha'anin ciniki kuma muna cikin babi na goma sha shida babu bai'in eh, zahabi bil fibbati tibran wa ainan babin da ke magana akan sayar da zinari a biya da azurfa tibran idan kunkurin zinari ne wa ainan ko kuma kuɗi ne dirhami ko da dinarai za mu tashi akan eh, hadisi na uku eh, hadisi na biyar ke cikin wannan babin darasinmu na ɗari da hamsin za mu gabatar cikin wannan daren da ikon Allah inda yahya ibn yahya al-laifi ya ce wa haddasa ni an malikin an nafi an abdullahi bin umara an umara bin al-khattabi radiyallahu anhu qala umar ibn khattab ya ce tabi'u zahaba بالذهب لا تبيع الذهب بالذهب إلا kada ku sai da zinari ku biya da zinari face sai in awonsu ya zo daidai da daidai ko da ko waɗannan ƙerarru ne waɗannan ba ƙerarru ba to da awo ake amfani wala ta cifu ba'daha ala ba'd kada ku fifita sashi akan sashi wane ce ni zinari na yashi asali saboda haka sai an ba da awo goma zan ba da awo takwas haka nan ɗin bai dace ba ba daidai ba ne wala ta bi ulwarika bilwarik kuma kada ku sai da azurfa ku biya da azurfa illa mislin da mislin face sai awo ya zo daidai da daidai wala tushiffu kada ku fifita babu hasashi sashi ala ba'din akan sashi wala tabi'ul wariqa bizahabi kuma kada ku sai da azurfa ku biya da zinari ahaduhuma ga'ib ɗayan su bai nan inda ake kulle cinikin wal akharu najiz alhali ɗayan shi ga yana aji ana gani wato kada ya kasance a sanya jirkiri a ciki ni na bayar da nawa amma kai na ka ce sai an jima kunna. a zuwa amsa to haka nan ba daidai ba ne idan kai haka na riba ta shiga cikin wannan kasuwanci kamar yadda nake sha bayar da misali da masu canji za ka zo da nerorinka kana son dola an lissafa nerorinka an an shi an ajiye a ce ce sai zuwa a jima lokaci kaza ka dawo ka zo ka amsa kai ka ba da naka amma ina wanda za a baka ga'i amma kai naka gashi nan najin jinsin su ba guda ba naira daban dola daban to wannan fifiko dole ne ya shigo ciki amma ba a son jinkiri ya zan yadan biyade kana lissafawa shi mai baka canji yana lissafawa kai ka gama lissahi na kana riƙe hannunka shi kuma yana ce yana lissafi yana gamawa kana miƙa mai kana amsa idan ya kasance jinsi ba guda ba za a fifita amma idan jinsi guda ne to dole kuma ya zan daidai da daidai menene jinsi guda ina da naira ɗari ɗai har dubu kai kuma dubu dubu gare ka kana son ɗari ɗari ɗin da ke gare ni to da na lissafo su naira ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari har gida dubu dubu goma kenan ko to sai kai ma ka lissafo dubu ɗaya ɗaya ɗaya gida goma ina miƙa ma kana miƙo min adadin su daidai da daidai sannan kuma babu jirgin yadan biyadin amma idan jinsinsu ya saba ma juna to wannan za a fifita amma ya zamo yadda yadda wurin ciniki kada an shi na wani ce ce an jima zai ka dawo haka nan ba daidai ba ne haka nan ma idan an zo an san kuɗi wurin mpos shi ma ɗin abin da zai faru nan wurin aiki ne zai ma saboda haka zai caje ka saboda haka kai abin da zai bashi bai kai yawan abin da zai baka ba haka nan ne ko eh naira dubu goma zai baka to kai dubu goma da naira ɗari biyu za ka bashi aƙalla ko ko da ɗari da hamsin wurin wasu to saboda haka yaya za a yi sai ya fara baka ko ka ba shi tukunna ba shi kati sai ya ɗebe nashi nashi adda yawa ko sai fara ɗebewa tukun in ya ɗebe kai kaɗan zai baka amma idan ya fara baka kamar yaranta ma dubu goma ne nawa za ka bashi in ka bashi kati nawa zai ɗebe dubu goma da ɗari biyu dubu goma ɗin nan ya jawo mai riban ɗari biyu ya fahimta ko don ya ba da rancen dubu goma ya aiki dubu goma da ɗari biyu saboda haka fara ba shi kafi sai ya ɗebe mai yawa in ya ɗebe mai yawa sai ya baka kaɗan saboda haka a lokacin kuɗin shi ba su haifar mai wani abu sama ba dole ne sai an kula da irin wannan nau'i na kasuwanci in ba haka ba sai mu ta riba ba tare da mun sani ba وإن استنظرك إلى أن يلج بيته Umar تنظره عمر ابن ya yace wannan da za ku yi ciniki da shi na kuɗi kai ka ba shi nerorinka ya ce to jira in shiga gida in ɗauko ma dololin da kaka so ka ce to kawo ne rodin tukun kakka yadda amsa abin ka ritsi ya shiga gida ya ɗauko tukun duk da ya shiga gida ya ɗauko an yi jinkiri ko ba a yi ba an yi jinkiri to riba ta shiga ciki sai ne ta yi ce wa inistan zaraka ko da ya nemi ka jinkirta mai ila an bai taho? na ya shiga gida ne ya ɗauko ya baka falatun zirhu kakka gire shi wato kakka ba shi naka ka dai rike naka ya shiga gida ya ɗauko in ya ɗauko ya lisa fa’i eh, sun cika ka miƙa mai ya miƙa mai kala Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yace inni akhafu alaikum murrama ni ina muku gudun fadawa cikin arrama yace warrama'u huwa riba abin da ake ce rama'u riba. abin da nake gudun kar ku fada ciki ke hukunci ne na annabi sallallahu alaihi wasallam da shi Umar yake nanatawa kamar kira yake yi a lokaci yana sarkin musulmi saboda haka irin ababen da ya san suna ruwan dare ne suna yawan faruwa to yana nanata eh, abin al'ummar da yake wa jagoranci ba haka ba wannan hadisin ne marfu ingantacce ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال عمر ياتي لا تبيع الذهب بالذهب kada ku sai da zinari ku biya da zinari illa mislin da mislin face in awo ya zo daidai da daidai in wannan dinaren zinari gare su lallan zinari a aza bisa awo shi ko wannan dutsen zinari ne gare ba kerarre ba a aza bisa awo idan awon ya zo daidai da daidai ina mai bukatan su lalla gani kwasa ina mai bukatan duwatsun zinarin gani kwasa shi kenan kada ki ai waɗanda kerarru ne saboda haka dole sai an ƙara wani abu la ba a la'akari da tsiran da aka yi musu abinda aka la'akari da su jinsinsu duk guda ne saboda haka zinari zinari ne umar ibn khattab radiyallahu anhu yace wala tashifu ba'daha ala ba'd kada ku fifita sashi akan sashi wala tabi'u alwarqa bilwarqi kada ku sai da zinari azurfa ku biya da zinari illa mislan bi mislin face awo daidai da daidai wala tushifu ba'daha ala ba'd kada ku fifi ta sashi akan sashi wala tabi'u shay'an a ghaiban binajizin kada ku saida wani abu daga cikinsu wanda yake ra'ib ne bai wurin da ake kulla cinikin binajiz da wanda ke nan tsaye gashi ana gani wa in istanzaraka ila an yalija taho? ko da kuwa ya nemi ya shiga gida ka jira shi ya shiga gida ya fito fala tunzirhu kada ka jira shi In ne a kafa ar-rima a arrama. ina muku gudun fadawa cikin ar sai ce ramau riba ar riban kenan waɗannan hadisai guda biyu duka abu guda suke karantarwa hadisi na farko imam malik ya samu ne makarantar nafi maula abdullahi bin umar na biyu kuma ya samu su ne a makarantar abdullahi bin dina saboda haka bambancin isnadin da aka samu sai za hadisai ne masu zaman kansu sai alista ba su a matsayin hadisai guda biyu in ba haka ba duk lafazin kudda kudde babu bambanci وحدثني عن مالك أنه بلغه لاباري يا إساق إمام مالك عن القاسم ابن محمد دقى قاسم ابن محمد shine ibn Abibakar bakar siddiq annahu qala al yace qala umar ibn al-khattab radiyallahu anhu umar ibn al-khattab yace ad-dinaru bid-dinar dinari da dinari ana sai da su ya kasance daidai da daidai wa dirhamu bi dirham a sai da dirhami kuma a biya da dirhami wasa'u bisa a sai da sa'in abinci a biya kuma da sa'i amma wala yuba'u kali'un binajizin na abin da yake son ya ce shi ne ce ba a sayar da kali na alkawari binajizin da wanda ke na ajiye gashi kali shi ne wanda za a jinkirta asalin kali daga malaman fiqhu aka samo wurin biyan sadaki na aure a biya wani sashe na sadaki wani sashe kuma a sanya lokacin da za a biya wannan da ba a biya ba aka sanya wa lokaci shi ake ce makali wato sauran sadakin da ba a biya ba aka ban ma lokaci to shine umar yake cewa ana sai da zinari a biya da zinari a sai da azurfa a biya da azurfa a sai abinci sa'i a biya da wani abinci sa'i Dada duk jinsin su guda ko ba jinsin su guda ba idan ya kasance haka ne to kada a sai da wanda ke ajiye da wanda bai nan ga wannan ana gani amma wanda za a biya da shi bai gani ko ga wanda za a biya da shi amma wanda za a sai bai nan to kada a yi haka nan na kai haka nan an fada cikin arrama'u wato ribar wa ni an malik na abi zinad annahu shi abu zinad shine zakwan eh, abdullah bin zakwan annahu sami'a sa'id ibn musayyab yaji sa'id ibn musayyab yaqulu yana cewa la riban illa fi zahabin aw fi fiddatin yace babu riba illa fi zahabin face sai da zinari a cikin zinari au fiddatin ko kuma azurfa ke sai da ibn musayyib mazhabar sa kenan yana ganin abinci babu riba a ciki abin da riba ke ciki kawai zinari da kuma azurfa a sai zinari a biya da zinari to na riba na iya shiga idan an fifita wani akan wani ko kuma an sanya jinkiri wurin biya hakanan ma azurfa da azurfa ana sayan wannan a da wannan riba na iya shiga ciki idan an fifita wani nau'i na eh, eh, azurfa ɗin akan wani nau'i ko kuma idan an sa jinkiri wurin biya au yuzanu bima yuqalu au yushrabu shine ce ko kuma a auna abin da ake ci au yushrabu ko kuma abin da ake sha to abin da ake ci abinci aunawa a auna wannan a biya da wannan haka nan ma abin sha a auna wannan shi ma wancan a auna to ababen da ake ci da ake sha kamar yadda muka karanto waɗanda ake iya busarwa a ajiye su daɗe to su ne riba ke shiga a cikinsu amma waɗanda ba a iya busar da su sai dai yadda suke ɗanyen nan sai dai a sai da su haka in aka ajiye lalacewa za su ko? kyau har wani ya tambaya cewa to a yanzu zamanin mu akwai abin da asali ba a ajiyewa amma kuma ana iya akan sarrafa shi a sa cikin gongo. ko kwali ko wani abu yanzu kuma ya daɗe a ajiye shi to shi ɗin wannan lokacin hukuncin shi ya canza tun da da ba a ajiye shi ga yadda Allah halice shi amma tun da yanzu an sarrafa shi saboda ilimin kimiyya na zamani yanzu ana iya ajiyewa to ya shiga cikin waɗanda ake ajiya nake bai shiga cikin su ba hukuncin shi na asalin yadda ubangiji ya halice shi wannan hukunci ne ake bashi sarrafa shi zai tayar da shi daga hukuncin shi na asali in ba haka ba da yanzu an cancanza mu abubuwa da yawa abin nan hukunce hukunce eh to haddathani an malik na yahya ibn sa'id annahu shi yahya ibn sa'id al-ansari sami'a sa'id ibn musayyab ya ji malamin sa'id ibn musayyab yaqulu yana cewa الذهب والورق من الفساد في الارض هكا نيرو بتامكو قطع الذهب والورق كو يا رب قطع دي يا رب قطع سوا طيب. سوا قطع الذهب والورق Minal al-fasad fil to shine yake abin nan yanke yanke zinari da azurfa yana daga cikin barna a ban ƙasa Allah subhanahu wata'ala ya hana abin nan fashi da makami ko inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqatta'u to daga cikin eh, nan kwatanta Eh, wannan katso eh, datsa zinari da kuma azurfa na cewa na jikin barna a ban ƙasa yana nufin lokacin da za a zo wurin sayarwa lokacin da za a zo wurin sayarwa sai a rage wannan eh, a yi wancan ƙari ragi da ƙari shi yake nufi da katso ɗin ragi da kuma ƙari in zinari da zinari ne za a sai sai a rage wannan awa wancan ƙari in azurfa da azurfa ne za a ce a rage wannan awa wancan ƙari to kenan an ta wani akan wani kenan abinda sa'id ibn musayyib yake nufi kenan har to saboda haka yin haka nan ina daga cikin barna a ban menene barna a ban shine sabon Allah wato yana daga cikin riba wanda cin riba din eh, fasadun ne a ban ƙasa kuma Allah subhanahu ta'ala ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha to qala malik imam malik ya ce wala ba su an yaskari ar-rajulu azaba bil fiddati babu laifi mutum ya sai zinari ya biya da azurfa wal fiddata bil zahab kuma ya sai azurfa ya biya da zinari jizafan idan ya kasance tarshe suke idan ka ne sidran idan ya kasance duwatsun zinari ne da kuma duwatsun azurfa cewa haka nan din babu lahi wato koda ba a auna ba shi amana tidran ga wannan tarin duwatsun zinari ga wannan tarin duwatsun azurfa a sai wannan abiya da wancan cewa haka nan babu laifi saboda mai don jinsin su ba guda ba ne bale a ce ai tun da ba aunawa aka yi ba ai za a samu cewa wannan ya ci wancan saboda haka ai fifi ko ya shigo ya shigo cikin kenan to tsakanin dinari da azurfa babu wannan ana iya fifitawa ko wurin aunawa ai ana fifitawa idan za a zo wurin cinikin zinari ne dinar ɗaya Eh? Eh, dinari ɗaya ya kai rubu abin da eh, azurfa abin da goma sha biyu don rubu dinar azurfa uku ne rubu dinar dinari idan an canji gida hudu to shi ya salasatu da rahim rubu'in dinari shi ya dirhami uku sau uku sau hudu ba goma sha biyu ke nan ba saboda haka 'yan mutum na da azurfa zai sai dinari ɗaya sai ya ba da dirhami goma sha biyu sannan a shi dinari ɗaya kenan ko an san su adadinsu ana iya fifitawa kuma an ba da damar haka ne da saboda haka idan duwatsun ne ga duwatsun zinari tarshe ga duwatsun azurfa tarshe su waɗanda za su yi ciniki ido ba mudu ba amma ba hau ce ya san kima saboda haka za a sai wannan tarin zinari a biya da wancan tarin azurfa haka nan ɗin ya halatta ko a sai wancan tarin azurfa a biya da wancan tarin zinari haka nan ya halatta abinda ba a yi shine jinkirtawa ana gama ciniki kowa ya yarda eh to kai kwashi naka ni kwan kwashi nawa shi kenan an gama au haliyan ko kuma wasu kayayyakin ƙawani da aka ƙera waɗannan ƙerarru ne na zinari waɗannan ƙerarru ne na azurfa a sai waɗannan a biya da waɗannan haka nan ɗin kuma ya halatta fa'amman dirahim al-ma'aduda fi wadda nanir al-ma'aduda shi ne shi amma dirhamai waɗanda ake ƙirgawa wadda da kuma dinarai al-ma'duda waɗanda ake kirgawa fala yanbaghi li ahadin an yastariya min ha shay'an min zalika jizafan yace to baya halatta wani ya yi cinikin su karshe tarin su a ce ga tarin eh, dirhamai a sai a biya da tarin dinarai ya ce to haka nan ba a yi haka ne sai dai ne a lissafa kamar yadda na ba misali ɗazu dinari ɗaya an sayar da shi dirhami goma sha biyu shi ne dinari ya ɗauko ɗayan shi shi ne dirhami ya lissafo dirhami goma sha biyu ya miƙa mai shi ma miƙa mai dinari amma ba a tara dinarai ga sunan tari guda ga kuma tarin eh, dirhamai na azurfa a ce a saiwan a biya da wannan to haka nan ba za a yi ba imam malik ya ce ba a yin hakan hatta yi ulama face sai an sani wa adda kuma a kirga a kirga dinarai nawa ne dirhamai kuma nawa ne fainishtur ya zalika jizafan idan aka yi cinikin abin nan tari ta wannan hanyar fa inna ma yuradu bihi al-gharar to wannan son akai a sanya abin nan eh, ruɗi a ciki za a kawo cinikin da babu tabbas eh, a ciki hina yutraku adduhu idan aka ce a ah, sa a kirga a dai kawai ba dai ga sunan tarshe an gani ba ga waɗanda tarshe an gani to ai cinikin su haka na ɗai to ɗaya na son ya ƙwari ɗayan ne in ba haka ba in ba a so a sa cuta ciki tun da ana yin lissafawa to a lissafa adadin dinari kaza ne saboda haka sun kama adadin dirhami kaza kai ko lissafo ka bayar shi ke na an gama wa tsara jazafan hina yushraku adduhu imam malik ya ce to akwai wanda ke son ya cuci wani a lokacin da aka ce a ban kirgawa wa yushtara jizafan a sai su akan tarin su walaysa hadha min buyu'il muslimin yace wannan bai daga cikin nau'in kasuwancin musulmai fa amma ma kana yuzanu min at-tibri wal amma waɗanda ake aunawa daga cikin duwatsun zinarin ko azurfa wal da kuma kayan ƙawa, fala ba sa an yuba a zalika jizafan to babu laifi a sai da su tari guda wanda za a ce sai an auna ba ƙirgawa za a yi ba to wannan ana iya barin su tari guda a sayar da wannan a biya da wancan kamar yadda yi maganar duwatsun zinari da duwatsun azurfa ko kuma kayayyaki na ƙawa da aka ƙera ga ƙerarru na azurfa ga ƙerarru na zinari saboda haka za a sai ƙerarru na zinari a biya da na azurfa ko a sai da na azurfa a biya da na zinari wa innama ibtiya'u zalika jizafan ka hay'atil himtati wat tamr imam malik ya ce sai da zinari dina zinari duwatsun zinari tari guda a biya da duwatsun azurfa tari guda misalin shi kamar misalin alƙama ne da kuma dabino wani hawishi ma da makamantansu alƙama dangin alƙama daban dangin dabino kuma daban to yace da makamantan su min al-at'ima na daga cikin abinci allati tuba'u jazafan wanda ake sayarwa tari guda wa ha yukalu sannan alhali irin wannan abincin ya ka zaurin sayarwa ba kirgawa ake yi ba sai dai mai awo ake yi kwano-kwano to duk abin da zai zan kwano-kwano ake awo to ana iya bar shi haka nan tarshe a biya wannan a sai wannan a biya da wancan ga tarin dabino ga tarin alkama shi mai alkama dabino yake son su shi ko mai dabino yana son alkama saboda haka sai a sai tarin alkama a biya da tarin dabino haka nan din imam malik ya ce daidai ne haka nan domin a wurin sai da su aunawa ake yi kwano-kwano da kuma mudu mudu ba ƙirgawa ake yi ba amma sulallan zinari da sulallan azurfa idan aka zo wurin sayarwa ƙirgawa ake yi to saboda haka baya halatta a tara sulallan zinari a ce a sai a biya da sulallan azurfa ga wannan tarshe ga wancan tarshe sai dai ne a biyo ta hanyar ƙirgawa falaysa ya tiya'i jizafan jazafan ba'sun imam malik yace duk abin da yake ana aunawa ne kwano kwano to a sai da su tari tari to wannan babu laifi insha Allah qala malik imam malik yace man ishtara mushafan wanda sai Alƙur'ani. Au sayfan ko takobi Au khataman ko zobe wa fi shay'in min zalika zahab akwai zinari a cikin alƙur'anin nan da yake ko ga makarin alƙur'anin an amfani da zinari kubin takobi ko marikin takobi ai yi amfani da zinari a ciki au ko koko zobe da aka zo ko ya kasance abin na fas abin da in zobe aka yi da zinari amma ya kasance eh, zobin da kan shi eh, abin ne azurfa amma wannan eh, abin da suke bugawa mai faɗi ya zan zinari ne akwai da zinari an haɗa a ciki batun, ko kuma azurfa bida na nira a saye su a biya da zinari au da rahima ko kuma Eh, abinan dirhamai ce manistara mushafan to sai ya zo ce eh, wafi sha'in min zalika zahabun aufin batun akwai azurfa ko kuma zinari shi kuma zai biya ne dida na nira da dinarai au da rahima ko da dirhamai to ya za a yi wannan cinikin imam malik yace fa inna mashhuriya min zalika wa fihi adh-dhahabu bi abinda aka fi qur'ani ka fi da dinari zaka biya alhali makarin eh, alqur'anin kuma na da zinari a jiki fa innahu yunzaru ila qimatihi imam malik yace to a duba kiman zinarin da ke ga makarin Alƙur'ani. ko tsiman zinarin da ke ga takobin da za a ci ko tsiman zinarin da ke ga zobin da za a ci fa kanin kimatu zalika sulusai ne idan ya kasance tsiman eh, zinarin da ke ga makarin alkur'ani ya kai kashi biyu bisa uku na kuɗin alkur'ani haka nan ma takobin zinarin da ke laƙe ga hannun takobin ya kai imanin kashi biyu bisa uku na kuɗin takobin haka ma zobe to wa qimatu ma fihi min az-zahabi as-sulus ko eh, fa in kana qimatu zalika as-sulusayn wa qimatu ma fihi min az-zahabi as-sulus nan abinda na yi bayani saɓanin abinda imam malik ya ce imam malik cewa yi ima idan aka kasa kudin takobi kashi uku ko kudin alkur'ani ko kudin zobe kashi biyu kashi ɗaya na zinari kashi biyu ba zinari ba to a wannan lokacin fa zalika ja'izun la ba'sa bihi babu laifi a sai alkur'anin a biya da dinari domin abin da ke laƙe ga alƙur'anin na dinari kaɗan ne haka nan ma abin da ke laƙe ga takobi na zinari kaɗan ne haka ma abin da ke ga zobin na zinari kaɗan ne bisa ga ƙimar zobin da ƙimar takobin da kuma ƙimar alƙur'ani idza kana zalika yadan biyadin yace amma cinikin da za a yi kada sa jinkiri ya za hannu da hannu wala yakunu fihi ta'khirun ba za a sanya jinkiri ba wa mashkuriya min zalika bil warqi abinda aka sai kuma idan da da azurfa za a biya qur'anin ko takobin ko kuma zobe mimma fihi al warq wanda ya zan akwai azurfa a ciki yunzaru ila qimatihi to za a duba qiman wannan abin da za a sai fa in kana qimatu zalika thuluthaini idan ya kasance kima abin da za a fi kashi biyu ne bisa uku na eh, zinarin da ke eh, azurfan da ke ciki wa qimatu ma fihi min alwarqi as-sulus kima azurfa da ke ga takobin ko da ke ga qur'ani ko da ke ga zobin kashi ɗaya ne bisa uku nan ma fa zalika yace wannan cinikin ja'izun ya halatta a sai qur'anin ko takobin ko zobel a biya da azurfan da ake son a biya da shi la ba ka bihi babu lafi da yin haka nan Iza kana zalika yadan bi yadin idan cinikin hannu da hannu ne walam ba tare da an sa jinkiri ba walam yazal zalika yace wannan nau'i na ciniki bai gushe ba min amrin nas daga cikin hukunce-hukunce ne da mutane ke amfani da su inda na a gunmun al-madina da kuma kewayen madina kenan hukuncin da imam malik rahimahullahu ya ambata kenan kenan sun kuye ko kuma saɓanin abin imam malik ya ambata idan ya kasance kimar zinarin da ke ga takobi ko ƙur'ani ko zomin ya kai kashi biyu bisa uku kenan ko kuma rabi to baya halarta kenan a sai a biya da zinari tunda abu biyu ne ya haɗu ba ya halatta a sai a biya da zinari sai dai fi da arabe su fi da zinarin daban in ya so abin da ba zinarin ba kuma daban amma idan ya kafance zinarin shine kaɗan sai zamo taba'un sai zamo biye cike ga abin da ba zinarin ba in san lama da zinari aka hada ko kuma bakin ƙarfe da zinari to sai ya zan eh, zinarin ya bi zakin ƙarfin ko kuma sanho laman to sai babinmu na gaba na goma sha takwas babin ma ja a sassar babin da ke magana game da asar shine canji ubaidullahi rahimahullah ce haddasa ni yaya malik عن ابن شهاب شنو محمد ابن مسلم عن مالك ابن اوس ابن الحدثان النصري انه التمس صرفا بمئة دينار في مالك ابن اوس يعني لي يعني آه، في تنجي na dinari قال ابن شهاب يتي فدعاني آه، قال شي مالك يتي فدعاني طلحة ابن عبيد الله طلحة ابن عبيد الله يكريني فتراوضنا في مكير جيجينيا الربا يرداتينا التراوض shine yarjejeniya a tafa'ul ne tsakanin mutum biyu ni na yarda kai ma ka yarda mai ciniki bisa ga kaza Har ta tsarafa minni wa akhadha adh-dhahaba yuqallibuha Ya yadihi har ta tsarafa lokacin da muka gama yarjejeniyar har sai da ya gamsu sai ya anshi zinarin da gare ni yana jujjuyawa haka ga hannun shi sun makala sa'annan ni ya ce mini in ji malik ibn aus hatta ta'tiyani hatta ya'tiyani khazini min al-ghaba yace to yanzu yadda za a yi kai malik in ji ɗara ibn ubaidillah ka tahi har sai in hadimina ya dawo daga daji in ya so sai ka toka an shi canjin da kake bida amma fa shi ya an shi na shi fa ya rike ga hannu amma shi na shi da zai bayar canjin da a a a jinkirta mai har yaro ne ya dawo da daji tukuna wa umar ibn khattab yasma' alhali umar yana jin su fa qala umar sai umar ya ce wallahi la tufariqhu hatta ta'khudha Ya ce kai malik kaska rabu da shi face sai ka aiki canjinka. ka thumma qala sa'na umar yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi sallam wasallam yace الذهب بالورق riban a faida zinari a an sha azurfa to an yi riba wato kai kana da zinari kana son ka canza a baka azurfa to idan aka zo wurin canjin to ai hattara riba na iya shiga illa ha ha'an biha face sai an shi kai ma an shi to nan kan babu riba ba a la'akari da fifitawa don an san cewa zinari ya fi azurfa daraja saboda haka shari'a ta ba da dama a titi ta jinsu su ba guda ba amma dai ya zamo yadan bi yadan wal burr bil burr alkama idan za a hurkura a shi wata alkama daban riban yi haka na riba shi illa ha'an biha sai dai an shi kai ma an shi Alƙama abin nan daban-daban sha'ir nau'i ne na alƙama, ko alƙaman ma jinsi daban-daban ne kamar yadda muka san dawa jinsi daban nau'i daban-daban gero nau'i daban-daban to haka ma alƙama ɗin kai kana da gero abin nan dawa ƙaura kana son mace da kunya to idan aka zo wurin furfure to riba na iya shiga ciki haka ne riba ce sai ka auno wannan ya auno nashi wannan ya auno nashi wani ne an he gashi ya amsa to kai ma gashi a lokacin babu riba in ko fifitawa za a yi to wannan an san cewa wata dawan ta yi wata daraja saboda haka an ba da dama a fifita amma dai kada a sanya jinkiri a ce shi ne sai wa tamru bi tamra haka ma dabino a sai a biya da wani nau'i na dabino yin haka nan riba ce illa ha'an wa ha'an face an shi kai ma an shi wa sha'ir bi sha'ir haka ma sha'ir a biya da wani sha'ir riban yin haka nan riba ce illa ha'an wa ha'an face an shi kai ma an shi idan aka yi haka nan to an kau da riba dalilin da ya kawai faɗa mashi tsalatun ne ubaidillahi kenan bayan an zo da ɗan canji ya anshi wanga da ya zo da ɗan canji ya anshi kuɗi na ya riƙe ya ce to dai sai yaro na ya dawo da daji umar ya ce a'a ba a haka nan kai malik eh, kakka ɗaga nan sai ya baka canjinka domin kuwa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kenan shi malik da ya zo da dinari alwar kenan ya zo a hurhura mai a hurhura a bashi azurfa to shi tsalatun ne ubaidillah shi ke da azurfa sai da suka yarjejeniya gaba ɗai ya yadda ya gamsu sai ya anki yana ta jujjuyawa ga hannu yaje je to kai sai zuwa lokaci ka za ka dawo a nan ne sai umar ya sa saboda haka kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi duk wanda ya ga barna sai ya sa hannu ya hana ya kawar da wannan barna fa in lam yastati fa bi lisani fa bi fa bi lisani to wannan barna ta magana ce ba ta a sa hannu a kauda barnan Sai sa Umar ya magana nan ta saboda ka baya halatta kaga ana kulla kasuwancin da bai dace ba ka kama baki ka yi shiru ya ce ai sun san ba daidai na ba saboda ka ku bi saboda mai zan wahal da kaina to kai ma ɗin ka daule shi kenan don umarnin da aka baka na kawar da barna baka yi ba hana barna baka yi ba saboda ka wajibi ne mazan ka wa juna nasiha qala malik imam malik ya ce idza sarafa ar da بدنانير اصطرف الصرف canji kenan ko isbarafa bi ɓalaba talaba ya nemi canji kamar yadda muka san ghafara ya gafarta ko kuma ya yage istaghfara ya nemi gafara ce sai ma haka ne isbarafa wato ya nemi canji Eh, cewa idan mutum ya nemi canji da dinari eh, eh, da rahim ko na dirhamai yana son a canza mai na nira a bashi dinarai sun waje da fi ha dirhaman za'ifan an canza mai sai ya ga jabu cikin dirhaman da aka bashi sai ya ga jabu a cikin dirhaman da aka bashi fara da raddahu sai ya so ya maida eh, jabun da aka bashi ko kuma cinikin gaba ɗai imam malik ya ce a'a in taqaba sarfu dinar wa radda ilaihi warqahu wa akhadha ilaihi dinarahu wa tafsiru zalika eh, ma kuriha min zalik shine imam malik ce in taqda sarfu danani dinar wannan dinar din da aka samu eh, muqabil eh, dan uwan da aka bayar nashi jabu to ga wannan canjin sun ya walwale saboda ka warar da ilahi warqahu sai mayar mai azurfan da yake jabu wa akhadha ilayhi ku ya anci dinarinsa kamar mutum ne ya zo ya yi canji ya ba da ɗari biyar biyar aka ba shi dubu dubu sai isko dubu ɗaya daga cikin dubu dubun da aka ba shi jabu ne alhali canji ne ya yi to saboda haka dubu da naira dubu kenan kasuwancin da suka yi walwale daga cikin ko dubu nawa ne in dubu goma ne ya ba shi dubu ɗaya ɗaya goma ciwon lissafi naira ɗari biyar biyar guda ishirin saboda haka sai ya mayar mai naira dubu ɗin shi guda da yake jabu ne shi ma ya mayar mai ɗari biyar biyar biyu dubu ɗaya kenan a wannan cinikin da suka yi walwale daidai abin da ya lalace idan sauran abin da suka kulla yana nan daidai da daidai idan ya gane nan take kenan to yadda ya kamata a yi kenan eh, shi ne ce wa tafsiru makuri hamid bayani akan eh, karhancin wannan nau'i na ciniki أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الذهب بالورق ربا سوى a sai أبيان أذر فاري بشي إلا هاء بها إلا هاء وهاء biha أنشي دكما أنشي وتهنو دهنو an shi da kuma shi wato saboda ka yadda ya bashi na kwarai shi ma ya bashi daga cikin abin da ya bashi akwai jabu ciki to nan da nan ɗebe jabun nan ya mayar mai shi ma ya mayar mai na shi wayanda suke na kwarai ne wa qala umar ibn khattab umar ibn khattab ya ce wa in istanzaraka ila an yalija baitahu fala tunzirhu idan ya na ka yace jira har shiga gida in dauko kakka yadda kakka jira shi to saboda haka nan take za a yi wannan a gama ɗauki jabun nan mayar mai sai kuma ya ɗauko naka ya miƙa ba wa huwa idza radda alaihi dirhaman min sarf ba'da an yufariqahu kana bi manzilati dayn idan ya mayar mai wanga jabu din sai ya ɗauka ya mayar mai amma shi bai bashi nashi nan take ba bai ɗauko nashi ya mayar mai nan take ba sai ya zama bi manzilatin daini kaman bashi kenan aw shay'il muta'akhir ko kuwa wannan jabun da aka gani aka mayar mai yayi jinkiri wurin mai da madadinai saboda haka a sanadiyya haka riba na iya shiga a wannan wurin fali zalika kuriha zalik saboda haka yin haka ne ya zama makruhi wantaqada sarfu imam malik ya ce to in haka ne in jinkiri zai shigo ciki to gaba ɗaya ma canjin da aka yi ya lalace sai dai ya mayar mai kuɗaɗe ne baki ɗaya shi koyi an shi naci da ya bashi har da jabun da ya bashi a ciki sai a mayar mai wa inna ma arada umar ibn khattab abinda umar ibn khattab yake nufi cewa an la yuba'u zahabu walwarku cewa kada a sai da zinari da azurfa wadda'amu da kuma abinci kulluhu duk ajilan bi ajilin kada a sai da wanda yake gashi ajiye bi ajilin da wanda sai an ɗibi lokaci tukunna za a kawo haka nan ɗin shari'a ba ta yadda da wannan ba to saboda haka lokacin da mutum ya baka canji tsayanan fa da kaga wani wanda ba daidai ba a ciki jabu mai kamai ya mayar maka daidai wannan da ya amsa in dubu ɗaya ya mayar maka dubu ɗaya in ko a'a bai yiwuwa to ka mayar mai abin su baki ɗaya ya mayar maka naka kai tsaye ko kuma ya ce a'a e to kawo naji amma marin in shiga shagon ɗauko ma to an sanya jinkiri a ciki na haka nan din kuma bai halatta ba to saboda haka wajibi ne kulawa da irin wannan nau'i na mu'amaloli da muke yi fa'iza innahu la yanbaghi an yakuna fi shay'in min zalika ta'khiru baya halatta a sanya jinkiri a cikin wannan nau'i na kasuwanci da ake kullawa wala naziratun nazaratun ta'khirun wala nazaratun da nazaratun da ta'khirun duk abu ne bambancin su tsawon lokaci ta'khirun a wani lokaci ya yi nazaratun ɗaukan lokaci a wani lokaci kuma nazaratun ya yi ta'khirun ɗaukan lokaci nan cewa da Umar yayi wa in istanzaraka ila an yalija baitahu idan ya nemi ka dakata mai ya shiga gidansa ya hito takka dakata mai kaga anan nazratun ɗan gajeren lokaci ne bisa ga ta'khir naka ce ta'khir kuwa yana ya zama da sahiya take da sai da rana tukunna za a yi ko kuma sai da marece ko kuma ta kila ma sai gobe amma kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗi eh, fa in kana zu usratin fa naziratun ila maisara to nan kaga naziratun anan gaibi ne ma gaba ɗaya ba a san lokacin da maisara ɗin za ta samu ba sauƙin zai samu ba a sani ba to saboda haka dukkan ne suna karantar da abu guda ne shine jinkiri wa in kana min silfin wahidin ko da kuwa nau'i guda ne abin da za a yi canjin nau'i guda ne naira da naira za a canza kaga nau'i guda ne ba a sa fifiko ba a sanya jinkiri au kana mukhtalifatan asnafuhu ko kuma sinfin ya bambanta kamar naira ce da saifa sinfin ya bambanta za a iya fifitawa amma ba za a sa jinkiri ba saboda haka wajib ne lokacin da aka zo neman canji a tabbatar da cewa duk abin da ake da bukata ya eh, ya yi daidai da daidai lokacin da mutum zai ba da canji a ce an samu jabu a ciki shina yi wa zai da wasu kuɗin wa iyakan abin da ke garin shi kenan iyaka sai ce to kawo jabun da a ciki sai a jima ka zo ka ansa kaga jinkiri ya shigo cikin canjin da aka yi idan irin wannan jinkirin zai shigo to gaba ɗaya ma canjin da aka yi ya lalace amma inda nan take ne aka duba aka ce ga jabu guda ciki ya ce to kawon hurhura ma kana miƙa mai yana miƙo ma to shi kenan wannan babu jinkiri a ciki amma da an ce je a jima ka dawo sai jinkiri ya shiga ciki to wannan na lalata wannan cinikin sai a fasan gaba ɗai iyaka sai ki tayi din a jima din in ya dawo in ya so ya lissafo na ƙwarai ya bayar a lissafo mai na ƙwarai a bashi saboda haka sai mu tasa ka tsantsan a lokacin da muka zo abin nan an san kuɗi abin nan wurin masu pos wadakila eh, abin nan gaye da suna za ka ba shi eh, kati ya da kuɗi amma shi ya nisa ko ce maka ka kuɗin ga ba su cika ba da Allah kai haƙuri ka ci hajima ka so ka an shi ciko ko to wannan gaba ɗaya wannan sarf ɗin wannan cinikin ya lalace iyaka kuma bai yi wa ce ka mayar mai don shi ya riga ya an shi naka <laughs> to saboda ka wajibi ne lokacin da ka zo an san kuɗi nawa kake so kaza ya duba ya lissafa ya gani yana da eh yana da kuma gashi ya kirga ya ajiye to mi mai ATF ɗinka ya ɗebe naka da yawan to shi sai baka kaɗan ya ɗebe nashi tare da charges ɗin shi ya ɗebe da yawa kenan ko to kai sai baka kaɗan kana yana ɗebewa yana miƙo ba to in kai haka nan an kuɓuta daga eh, abin tarkon Faɗawa cikin riba to ina ga ne kamata mu sanya eh, birki saboda lokaci abinda mu karanta daidai Allah ya ba mu ladan da ke ciki kuskuren da ya faru a bayani Allah ya fi mini ya yaya cikin zukatan masu saurare kamar yadda ce masu saurare sai haƙuri yau za mu rufe karatun nan insha Allah sai kuma bayan sallah idan Allah subhanahu ya nuna muna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 eh so so to tambayoyin malamin guda biyu menene hikimar eh, bin haramta jinkiri a wurin sayayya idan ya kasance abin da za a sai abu guda ne ko kuma ba abu guda ba ko kuma wurin canji hikimar da ke ciki wacce hikima ta sa aka sa kada a yi jinkiri yadan da yadda. to ne hikimar da ke cikin wannan wallahu a'lam ban san menene hikimar da ke cikin illai shari'a ta hana kuma dole ne abi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala eh, abin da dai Allah an bada cikin alkur'ani eh, alfablu al-fadl ko hadisai suka yi magana akan riba nasa ta jinkiri da saboda haka duk abinda shari'a ta haramta ko akwai hikima a ciki sawa'an an gane hikima a bayyane ko ba a gane hikima a bayyane ba to dole ne a miƙa wuya kuma watan wata rana hikimar za ta mutum zai iya ga hikimar da ke ciki amma dai alhali yanzu gaskiya ban san hikimar da ke cikin dalilin da yasa aka hana abin da wannan jinkirin ba wallahu a'lam abin da za a yi kiyastawa eh, gudun yaudara zai iya shiga a ciki gudun yaudara kai ka ba shi naka sannan kuma watakila wanda kuka ƙulla a kai daga baya ka zo ka ba shi ba irin shi bane amma kuma ya ga kuma yana da bukata da shi zai iya bari sai ya amsa amma inda lokacin ne ka ba shi ya baka ya ga cewa ba irin wanda ke da bukata ba shi na tambaye ka ba sai ya mayar ma nan take gashi da kuɗin shi ya kara gaba amma bayan kai ka an shi nasi ka yi amfani da shi in kuɗi ne har ka kashe a lokacin da ya zo amsa abin da zai amsa sai ga cewa ba daidai irin wanda ya kaso ba ne yaya za a yi ka kashe kuɗi ne ba ka da kuɗin da za ka ba a hannu kaga lokacin akwai damuwa tawa wallahu alam ina ga yana daga cikin hikimomin da su sa aka abin hana sanya jinkiri a ciki sannan kuma kai ka ci gaba da unhwani da dukiyarki alhali baka bashi abin da ya sayi ba ko kyau in kuɗi ne ka an ci kuɗin shi baka bashi abin sayi ba kai ka ci gaba da unhwani da kuɗin Wataƙila kahin ka bashi ɗin na ka ci riba cikin kuɗin da ka anka gare shi ka sa su wata hanya har sun haifan ma wani abu to tare za ku raba riban da shi ko ko shi na a kai ka ci ɗalar ina ga wannan insha Allah suna cikin dalilan da ya sa shari'a ta hana sanya jinkiri a wurin kasuwanci eh Eh, eh to eh, ya zan babu abin nan zalunci kai baka zalunci wani ba wani kuma bai zalunce ka ba an fahimta ko tawa sannan tambaya ta bi afwan ehin eh. wa wanda aka ba ina rayuwar shi za ta yi abin nan to saboda haka baya halatta a sanya jinkirin wurin abin na kasuwanci ka bayar a miƙo maka shi ke na sai tambaya ta biyu eh, wace ce ehe ka zo sai abu ya zan shi bai da wanda ka zo sai gare shi bai da kuma ya shi kudinka ya ce zai je ɗauko maka alhali ba wanda zai yi ba bai da kawowa zai je ko shi ke da ba ya halatta an shi kudin ka tukun sai dai zai ɗauko in ya kawo ka gani lallai shi ne kuma hakun gama ciniki ba shi kuɗi ya miƙo ma an fahimta ko? tawo idan ya kasance an shi ka nan riba ta riga ta shiga ciki da sawa'in shi ke da abin zai je ɗauko ko ko wani wurin zai sau riba ta riga ta shiga idan ba shi ke da ba sauwa ya ce ya yi to a wannan lokacin da kuɗinka ne ya sau maka ko sitin kwabo bai halarta ya tsara ma iyaka ya faɗa ma malam ba ni da sau maka shi ne wuri kaza da adadin kuɗi kaza in daidai kuɗin kan shi kenan in kuma a'a in ƙari ya samu zai sauwa sai dai in ƙasa ga haka nan ya samu zai sauya zai kawo ma an fahimta ko sai in ya ci amfani tukunna shi wannan amfanin da ya ce haram ne ya ce don da kuɗinka ya kasuwancin fa ba da kuɗin shi ba su saboda mai zai kasuwanci da kuɗinka kuma ya ci riba ya riƙe riban kuma kaga haram gefe biyu kenan da dai riban da aka yi canjin kiri ya anshi kuɗin ka tun bai baka kaya ba sannan kayan da kuma da kuɗin ka yake ya sau ya ci riba a kai kuma bai bai miƙa maka riban ba da da ya dawo sai ce wa ne sau kayan ga ba ni da shi amma ka na sau ga sauran kuɗi ɗan fahimta ko in ka ce a a riƙe shi nan ya ci halar in ka an shi abin ka ka ɗere ka ba shi wani abu ya ci halar in baka ba shi kori ba ma shi Ba baka yi laifi ba don ba kai ka aike shi ba shi ya aike kai ne, amma kai ma baka kyauta ba ya kamata ka ɗan yan mai wani abu tun da har tafiyayya saboda kai ko eh. to saboda haka haka ya kamata in ka zo abin nan kasuwa ɗin a yi kakka ba da kuɗi shi ya ta ya ɗauko in sai ma zai yi ma ya je ya ta ya sayi ɗin da kuɗin ki sannan in ya ta ba da kuɗin ki ba ya ta ya an feto in nikin na hobe ba mayarwa hobe ba shi ma ɗin ba sauwa zai ba an wa zai wurin wani ya an so wurin wani da wacce suna da wani sunan ya an so bashi ya dauko ko ko kuɗi hannu in kuɗi hannu ne to shi ke nan ciniki ya kullu tsakanin shi da wancan in ba ku je dace da shi ba sai dai aji abi ne in kuma bashi ya dauko wancan ya bi shi bashi dan bai ko kayan sun riga sun zamo shi, zai da dama ya mai san wace ce ba a sai ba in kuma ya an so ne da sunan cewa wani ya zo biɗa abu kaza ba ni in ce in sayar mai in ya sai to in bai sai ba in dawo maka da abinka kaga wannan ba ta za su yi ba iyaka ya zo ya sayar mai in ya sayar mai ya mayar mai kuɗin daidai yadda aka sai bai da damar ɗaya ko sisin kwabo in ya kai mai ce ga yadda aka sai in ya yan mai wani abu kyau in bai yan mai komai ba dai can tsakanin su an fahimta ko sai wallahu a'lam to hmm. to shiwa so so wato su a karnan shago a karnan shago ne eh kuma shi mai shago ya yadda da haka mai unhwanin yin haka nan gashi mai shago dukkan su abin da suke bai halarta ba shi dai mai shagon bai halarta ya zauna ya kyale ya ga ana cutan bayan Allah a shagon shi don cuta ce ake yi kuma yana ji yana gani da yadda shi kuma to shi ne shagon inda ma waɗanda ke zama wurin kwastomomi suke jawo mai kamar yadda wasu waɗanda ba hausawa ba suke yi sai su ba bahaushe su kawo shago don yanzu ka jawo musu kwastomomi ka fahimta kai wannan suna biyan shi to kaga wannan shi yana halarta amma ya kasance kai da shagon ka kuma ba yaranka ba a'a wasu dai azzalumai su zo su zauna shagonka in kaya na dubu goma a ce dubu goma sha biyu ko fiye da haka nan kuma su sayar kai mai shagon kana ji kana gani a haka nan kuma kuma su sallame su kuma kai ka ji daɗin abin da suke yi wannan zalunci ne bisa zalunci baya halatta da kuma ƙari kan abin nan cinikin da aka yi na wurin biyan risit, haramun ne wannan duk an riga an sani ɗan kasuwan sun sani amma dai suna yi ne dai kawai don goyon bayan wasu na samun kwastomomi don wani waɗanda za su su sayi musamman 'yan kwangila in ba ƙarin nan kai ba gobe ba su dawowa wurin ka kuma yi sai dai su canza wuri to shi ko yana gudun a canza eh, abin nan eh, ya rage samun kwastomomi bai tunawa da hushin allah da yake ciki ya san da cewa allah ne mai turo mai kwastomomi abin nan eh, ba dabaran shi ba eh ina mutum alaikum assalam jam'i canji ta ta ta mhm kudin eh eh mhm. to wannan nau'i na canji da yake tambaya mutum ya bada da kuɗi nan ya je wata ƙasa ya shi kuɗin ko wannan nau'in canji ne da aka saba yi sannan kuma abin da shari'a ta halatta yin hakan shari'a ta halatta yin hakan eh, misali abin da lokacin da muke saudiya akwai ɗaliban da ke hakan to baka riyab a can saudiya ya duk sai da za ka yi sai in ka dawo nan najeriya ka je wurin wani ka shi adadin kuɗin canjin kuɗin riyab ɗin da abin nan eh, aka baka can ko yayiwa sai ka zai ka shi a naira eh, kana da kuɗi gida amma ka je can wata ƙasa ka samu shop babu kuɗi ga abin da ke bukatar ka ce shi ko ga wanda ke ke da kuɗi saboda haka sai ka kuɗin can ƙasan ya baka in ya baka sai a lissafa in ka koma gida Najeriya naira kaza kenan saboda haka za a yi magana da shi wanda ke nan Najeriya in wane ya dawo an ranta mai kuɗi kaza in yanzu zai baka naira dubu kaza ko miliyan kaza an fahimta ko haka nan kamar albada ne sabtu kamar a zuwa kulle cinikin albada a baka kuɗi sai ɗan cinka ɗan fatauci kake kaga har an sayayya an miƙa ma kuɗi amma asali ai ba halatta ba halatta yin haka nan ba sayayya ka sai ka ba da kuɗi a baka abin sayanka haka na aka halatta amma saboda larurorin 'yan adam na yau da gobe sai ubangiji ya halatta haka nan don abin nan eh, hidda bayan shi a cikin ƙangi kamar yadda ya ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj ko ba Allah bai sanya muku damuwa a cikin addini ba saboda haka duk abin da zai zamo damuwa to sai ga shari'a ta kawo sauki a wannan wurin kamar yadda malaman usulul fiqh ke cewa al-mashaqqatu tajlibu at-taysir wahala na jawo samun sauki to saboda haka sai aka halatta yin haka nan ka sa kuɗi a nan ka je wata ƙasa ka je ka hidda kuɗin a can eh wallahu a'lamu na'am na'am to ai ba magana kano ba duk inda ake yi ko sakkwato ake yi da kano eh. ziloli ne ba su sayarwa kwara-kwara amma su waɗannan aka yarda musu kan ne aka yarda musu ban gane ba shi ne kantin dila ne bai sayarwa kwara-kwara ko wanda zai fi kaɗan bai sayar mai to saboda ne ya yarda ana wannan kasuwancin cikin shagon shi na sai da kaɗan kaɗan ɗin alhali shi bai yi ai da sai su koma can su buɗe shafu in ya so shi ba su kayan su kai can su ta sayarwa kaɗan kaɗan an fahimta ko amma bai halitta nan cikin shagon ba a zo ana wannan ba in kuma wani gehe ne zai buɗa musu cikin shagon amma su ga gehen wanda ya zo in kaɗan kaɗan yake so ga masu da kaɗan kaɗan sai can wurin su in wanda ke san dila ne kuma da masu sai da diloli an fahimta ko haka ne kamata amma ai kayan da suke sayarwa ba su bane shi ne ko kuwa to har yanzu kenan yana sai da eh, kaɗan kaɗan kenan ya walwale sharaɗin da ya samu kai eh to tambaya ta ƙarshe insha Allah Hmm. Mhm. Mhm. <laughs> albada kaɗai aka halatta yin haka da amma ya kasance cikin gari ake hula yake sayarwa to kullum nan da an zo babu sai a yi ciniki a ba shi kuɗi washe gari kame a dawo ya ta yi kasuwa ya so ya kawo in ya zo sai a zuwa amsa da kuɗin waye sawo da kuɗin ka ya sawo ko kuwa sawo sannan ya ci riba ko bai ci riba ba da kuɗin ka ma ɗauki riba to ya raba riban da kai ka riga ka mai riban to sannan cinikin da kuka ka gaba ayyadan biyadin ba riba ta shiga a wannan wurin eh? shi da yake misali eh, yana mu'amala da masu sai da huluna shi ya kamata a je ce ɗauko bashi can gare su ya yi ciniki da su ya ce a bani adadi kaza har zuwa gobe sun kaga shari'a ta yarda da ciniki na bashi in ya sawo bashi sun da duk ɗan kasuwa duk kai babu ɗan kasuwar da bai ɗaukan kaya bashi ba cewa ko ƙaramin ɗan kasuwa babu wannan ɗan kasuwar da bai ɗaukan bashi eh to saboda haka sai ɗauko bashi wanda kila ma ya ƙara ma bisa ga abin da kai kashe da bukata sai ce to yi haƙuri ta har gobe ka dawo ka ce da kuɗinka ka ta yi Allah kai mu gobe ka dawo nawa kuka yi ciniki jiya kaza ne an samu canjin kasuwa kasuwa ko ba a samu ba farashi ya ƙaru ko ya ragu hmm? yau in daidai ne haka nan ka biya a ɗauko a baka shi kenan ya ci halar sannan kuma riba ba ta shiga ba eh haka nan ya hila a ce an shi kuɗinka a ce a sau a kawo ba in ya zan ba ɗan kasuwa ba ne ba riba zai shi a kanka ba to wannan babu komi don tun farko aiken shi kai ba sai kai gari shi ba aiken shi ne za ka yi nawa ake sai da abu kaza kasuwa ya ce maka kaza ne ya ce to ga kuɗi na a sau mini kaga ba sai kai gare shi ba an fahimta amma an gare shi za ka fi ku yi ciniki da shi to wannan baya halatta ka ajiye mai ban gane ba o kamar na kamun ciniki to kana da abin baya halatta ka sayar da abin da baka da shi ba ka ce wani kamun ciniki ga misali nike da littafi an zo sai littafi ko aiwa to wannan zai iya bani na kamun ciniki Wadannan lokacin da muka kulle cinikin bai da adadin kuɗin ya biya gaba ɗaya sai ce to ga na kamun ciniki an fahimta ko aiwa a samun a samun lokaci har lokaci kaza in yanzu ya biya gaba ɗaya shi kenan eh ko kuma ina da bukata da littafin ga amma ga abu kaza na kamun ciniki har mu daidaita in an daidaita shi kenan sai cika in ko ba daidaita ba sai a mayar mai abin da ya bayi an fahimta ko shi ana kamun ciniki amma ba wai kasance ka bashi in ya ta yi sauro kasuwa ya zo ka biya shi saura ba Allah ya samu dace da alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana wannan wata na Ramadan da ke tafiye ya nuna mana zuwa shi lafiya lau ya ba mu tsukun tassa. idan muka yi azumin da ibadodin za mu cikin kuma Allah shi amsa mana ya nuna mana kuma ya wuce lafiya wasu ba na kallon mabi hamdika shaɗa Allah ilaha illa an ta astagfirka wa tubu ilaik